بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a waɗannan darussa masu albarka darussan da muke yin sharhin littafin alfiyatul usul wa bina al-furu'i alaiha wanda al-allama Abdullah bin Muhammad ɗan fodiyo ya wallafa wanda ya rasu a shekara ta biyar, wanda nazum ne na littafin miftahul usul ila bina'il furu'i alal usul wanda wanda sharifu tilmitani ya wallafa sharifu tilmitani ya rasu a shekara ta 771 shekara nawa ne kenan a rasuwa tsakaninsu da abdullahi bin kori ɗari a ah, hawa kaifa ɗari hudu da ɗari hudu da saba'in da sai daga rubuta kawai in ka kara ɗari biyar kana kara ɗari biyar in ka kara ɗari biyar kaga zai baka nawa zai baka dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da ɗaya sai ka zara ashirin da shida ko kenan ba wahala na'am wanda wannan daura muna gabatar da ita ne a makarantar bara'imul iman wacce ta ta dambuwa road birnin maiduguri a wannan darasi na goma wanda shine darasi na ƙarshe a wannan zango a wannan rana ta ashirin da uku ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin wanda ya daidai da bakwai ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu a insha Allah ta'ala za mu karanta baiki ɗaya da ya rage mana annayu sai mu shiga kashi na uku na hukunci shine a tafiya na muje wa bahu بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة عبد الله من فوتي رحمه الله في ألفيته للأصول ومقتضاء الفور والدوام امر لضد النهي والسلام نعم ومقتضاه الفور والدوام شي النهي ان دي اكاي تو يقتضي الفور قاعده تفرقو كينا سنن يقتضي الدوام ما معنى الدوام يقتضي التكرار so ka'ida biyu ne malam ya haɗe a nan gurin kaga a can a wajen alfauriya akwai saɓani a abin da yake da alaƙa da al'am amma a annahayu ya faɗa abu guda ɗaya so malamai kusan duka duk akan haka suka tafi a kai saboda hakan aka hana abu za a bar shi tashi ɗaya ne saboda me saboda shi annahayu ya fi al'amur ƙarfi me dalili akan haka wanda yake nuna cewa annahyu aqwa min al-amr idza nahaytukum an shay'in inna hana ku abu ku bashi wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wannan sai nuna dar'ul mafasid aula min jalbi al-masalih ina fatan kun fahimta dar'ul mafasid aula min jalbi al waddawamu sannan kuma ya kazi dawam saboda haka idan aka ce la taqtulun nafsan lati harrama illa bil hakan yana nufin fi kulli zamanin wa makani sabani inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu 'alayhi wa sallimu taslima kaga wannan umarni ne amma malaman usul da yawa suna ganin in kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati so daya ka sauke wajibi ragowar duka mustahabi ne saboda al'amur yaktabi al-marra wala yaktabi al-tikrar amma wal haqqu la yaktabi wala tikrar yawa fi qaular rabi ko na'am ina fatan mun gane amrun li na haihu sannan idan aka hana ka abu to yana kamar an umarce ka ne da kishiyar abin da aka hana ka idan aka ce la ta jilis ma'anarsa shi ne kum la ta ka yi bishashaka to wannan shine karshen annahayu bari mu dan yi tambaya kan annahayu din kafin mu tafi zuwa ga ah, wannan kafin mu tafi zuwa ga al-takhir ko mun ce akwai hanyoyi wajen guda biyar banda sigar la taf'al wacce za a iya fahimtar annahi banda sigar la akwai hanyoyi wajen guda biyar waɗanda za a iya fahimtar annahi waɗanne ne waɗannan sigoyin tushe abu في سعف العشيرة لعن تعب baka faɗi la'ana ba ko? ka faɗi la'ana ka faɗa haji akwai azaba hmm, ka yi ƙoƙari waɗanda suka ce an na haihu ya tabi alfasad mai hujjarsu ta an na haihu ya tabi alfasad na من amri na haza ma ما minhu fa huwa ratun to me dalilin da yasa aka bambanta tsakanin haƙƙin Allah da kuma haƙƙin bawa a wajen zartar da iktiba'ul fasad a nahayu wancan ya amsa da su ba wani ba wani sabuwar fuska ku harraka ku harraka da kyau ko ba kwa so ku zama usuliyun ne ko ha? eh shi ma amsa ji amma bismillah ne eh, ke kara'imul iman shine nace maka me dalilin da yasa aka bambanta haƙƙin Allah da haƙƙin bawa ita ce tambaya ko baka fahimci tambaya ta baɗan uwa me dalilin da ya sa aka bambanta tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin ɗan adam a wajen iktiba'ul fasad ne kawai tambaya Ila dai bawan Allah can na ƙarshe mala yau ka fara zuwa ko jiya ma muna tari oge ban kula da kai ba jiya to bismillah mike mu ji bayaninka kai ma baka ci ba dan ina ta zaton zaka yanke lamarin cikin sauƙi ne dalilin da yasa aka bambanta tsakanin haƙƙin bawa da kuma haƙƙin Allah ma irin wancan falsafar yi ni da kawai so nake ka gaya min dalili menene dalilin da ya sa haƙƙin Allah ya zamanto cewa abin yana yana yana lallacewa a haƙƙin ba kuma ba lallacewa sai an zo da wani abu ya lallata shi kamar yanzu misali auren auren motar da auren mut'a da sauran irin waɗannan aure-auren dukansu suna suna lallacewa mu amma auren da yake da alaƙa da haƙƙin ƴan adam kamar namiji ya zama inni ko mace ta zama ratka ko fatka to ba yadda za a yi ya zamanto cewa a ya ɓaci sai an ta shi to me dalili to bismillah ba Allah ka raba mana gaddaman nan don Allah kama dai duk falsafa ce to bismillah mana kai tsaye ya kare fakar shi kuma na bawa akwai zafi a hannunsa ya ga dama kamar wanda ya wuri da ka ko ka zai iya amsa fa kalma biyu ku ci amma dukkan ku har yanzu ba ku iya kai ma istihadin kamala abubakar bai ba na juwa abinda ka faɗa Allah na ji abinda ka faɗa Kuma ba cutarwa ka cewa ka na jiwo kuma ba haka ba ne ina da sha'awa ne a ce kafin mu mubaddara kafin mu waje daga darasin nan kowa akalla ko bai yi muraja ba ya haddace akalla sulusi shi yasa kuka ga muna tambayoyi a farko muna tambayoyi a ƙarshe wai la'an za mu zuba karatun rabin lokacin na ya ishe mu ko akalla dai ka ce awa shida zai ishe maimakon awa goma ba muna so ne mu fita da natija ina fatan mun gane to waye daga hannu a can ko ya janye kai ma haji za kai amma dai bari cikin ci ba za ka yi daidai ba kai ma ka ɗan gutsuro amma dai ba ka kai ba dama na yi zuton ba za ka kai ɗin ba ɗan haskomin nan ma a bani gari kawai saboda hukukun lahi mabini ya tunalar musamaha ko saboda shi Allah mawadaci ne shi kuma ɗan adam mai rauni shi ne kawai shi Allah ba wai ya fi girma ba ne ka gane kuskuren da kai yawo shi Allah mawadaci ne shi kuma ɗan adam mai rauni ne kisa da wani wata ka'ida suke cewa lahi mabniyatun alal musamaha wa hukukun hal huququl alal mushaha shine saboda shine shi ya ce maka wal haqqu in kana li haqqillahi yafsudu la li haqqi abdin wahi, ina fatan mun gane ila kun fahimta شيء من شيء قال رحمه الله التخير تخير لفظ لا يدلنا على تسوية للطرفين فاعقلا كفطر من سافر والصيام وكفر الصلاة والإتمام جمهورنا صيامه صيامه يفضل والقصر لا الإتمام حقا أفضل والعبد والمرأة والمسافر في جمعة وظهرها في جمعة وظهرها مغيرة فلا تصح حجة حجة التساوي فلا تصح حجة التساوي بما على التخيير دل الراوي نعم التخيير شيء جزء أكو دقاء تكين أجزانا الحكم yanzu mun yi al'amuru mun yi annahayu abin da ya rage mana shi ne saboda haka shi ne yake cewa takhyiru lafzun la tulluna ala taswiyatin littarafai ne fafina in aka ce an baka zaɗi tsakanin abu kaza da abu kaza to ba wai ya nuna cewa matsayinsu ɗaya zai iya yi wa wani ya fi wani ne abin da malam yake nufi idan ka kalli misalan da malam ya kawo ma'ana ba wai wannan a tafiyar ɗin yana nufin cewa matsayinsu ɗaya ba a tafiyar ɗin yana nufin cewa ba ya nufin matsayinsu ɗaya zai iya yi wa wani ya fi wani a cikinsu shi ne ya ce ka fi man safara wasu yamu kamar misalin ka fi man safara wasu yami kamar misalin mutumin da ya yi tafiya zai ci abinci ne ko kuma zai yi azumi ne wanne ne ya fi shin zaɓi ne ko kuma akwai wanda ya fi shi ne malam ya ce wa ƙasurin hissalati wal itmamu da kuma mutumin da ya yi tafiya shin zai yi ƙasaro ne ko kuma zai cika sa ne sai ce to a nan gurin waɗannan abubuwan guda biyu da muke da su ba wai matsayinsu ɗaya ba sai ce jumhuru na siyamuhu yufattalu mu mafiya yawan malikiya muna ganin ya eh, azumi shine yafi wal qasru lal itmamu haqqun afdal amma idan mutum ya yi tafiya to ya yi shi ne ya fi fiye da ya cika sallah so kaga zaɓi aka bashi amma ɗaya ya fi ɗaya shine abin da malam yake so ya gama, saboda haka game da azumi kaga akwai hadisai da yawa da suka su akwai insha a sama wa insha a tsara ko e ko kuma a ah, afuwan laida lafazin hadisi ce in shi ta fasum wa in shi ta fafir wani mutum da ya ce da annabu sallallahu alaihi wasallam shi mai yawan tafiye tafiye ne sai annabu sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ga dama kai tafiya in ka ga dama in ka ga dama kai kai azumi in ka ga dama kuma ka sha ruwa ina fatan mun gane to akwai kuma hadisin laisa min albirri asiyamu fi ba shi daga cikin abubuwan ɗa'ayin azumin mutum ya tafiya don haka kusan mazhabobi guda uku ne kaga shi mazhabar da ya kawo a nan mazhabar jumhur ce kamar yadda ya faɗa ba iya ma malikiya ba kuma abin da ya sa suka tafi akan haka shine kamar yadda suke cewa bayan wancan hadisin na zaɓi abin da ya sa suka fi fifita azumi kan shan ruwa dalilinsu shine saboda almusibatu idan ammat ko kuma kafat ko ko ɗabat almusibatu iza an matsabat idan musiba ta gama kowa da kowa to tutsabat sai ta daɗi to suka ce duk lokacin da mutum zai yi azumi tare da mutane to ya fi sauƙi fiye da ya zo yi azumi daga baya wannan yana daga cikin dalilan waɗanda suka rinjayar da yin asiyam akan al-ifsar lokacin da mutum ya yi tafiya a wajen zahiriya kuma haramun ne ma kai azumin kwata-kwata ba wai wai makaruhi ba ne haram ne saboda annabi ya ce laisa minal birri siya fi safar sannan kuma Allah madaukakin sarki cewa ya goman kana marizan au ala safarin fa'ijjatun ina min ayyamin ukhra suka ce to wannan aya tana nuna cewa duk mutumin da ya tafiya to gurin da zai azumi shine wasu kwanaki na daban ba na tafiya ba tunda Allah ya ce fa'iddatun min ayyamin ukha mana ya rama azumin a wasu kwanakin na daban so dole kawai ka sha baka da wani zabi ina ganin mun fahimta a shi kuma game da yin kasar in mutum ya yi tafiya shi ma akwai saɓani a tsakanin malamai wanda ya tambayi ragowar mazhabobi kun ga a wajen hanafiya wajibi ne ka yi itmam saboda hadisin abdullahi dan umar da yake cewa na abokanci annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar dukkansu ba sa yin sama da raka a biyu sun yi tafiya saboda haka a wajen hanafiya wajibi ne kai kasar kai tafiya a wajen malaman malikiya su ne suke da zaɓi cewa sunna ne kai ƙasaru saboda hadisin ya'ala bin umayya umayya yake cewa na tambayi sai gina umar radiyallahu game da ƙasarun sallah Allah ya ce a surat nisa wa idza darabtum fil ardi alaykum junahun an taqsuru min salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru sai ce ma balun nas yaksurun wa qad amina nas me yasa to mutane suke kasar tunda yanzu kowa ya samu aminci musulunci yayi karfi sai ya ce laqad ajibtu mimma ajibta minhu fasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam faqala tilka sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu yace wannan sadaka ce Allah ya ba mutane saboda kowa ya ashi sadaka da Allah ya yi masa saboda ka ga nan gurin su malikiya jumhur din sun tsaya tsakiya cewa al-itma'u afdalu min al malam yake cewa wal abdu wal mar'atu wal musafiru da bawa da mace da matafi fi jum'atin wa ha mu mukhayyar a wajen yin sallar juma'a su kuma an ba su zaɓi in ba wa ya ga dama ya juma'a in ya ga dama ya zauna yi wa na gidan shi aiki haka matafi in ya ga sallar juma'a in ya ga dama ya shiga masallaci in ya ga dama kuma ya zama shi ya yi azahar shi ne ya ce falatar shi hujjatu tasawi don haka kafa hujja da cewa a tafiyar yana nufin daidaita tsakanin abubuwan guda biyu mai inganta ba bi ma ala tafiyar da larawi saboda mai wanda ya rawaito din ya nuna kamar kawai an baka zaɓi ne ba ko ina ba ne yake zama daidai da daidai wani lokacin ana iya samun wasu nusu karijiya waɗanda suke nuna cewa ɗaya ya fi ɗaya duk da tafiyar ɗin ne a sani. ومن يرى المندوب في المأمور به والكره في المنهي عنه فانتبه يخص بالإباحة التغييرة واختلفوا هل هي حكم يدرى بالشرع أو عقلي حكم ثابت يراد بالبراءة الأصلية نعم يجد شوى ومن يرى المندوب في المأمور به wanda yake waɗanda suke ganin cewa almandub shi ma ma'amurun biki ne Walmakro makro manhiyun anhu ne sai dai kawai shi mandub ma'amurin biki ne ala wajhil afsaliya shi kuma al makro manhiyun anhu ne ala wajhil afdaliya shi ma saboda haka wanda suke ganin waɗannan to ya kusu bil ibahati takhira in aka zo wajen almubah yana cewa shi ne maku bainal fi'l wat haka yake fassara ibaha duk wanda yake ganin cewa a almandub ma'amurin bihi ne tunda akwai sabani kamar da ibnu ma ya faɗa a rauga. amma dai wannan ne mafi inganci cewa ma'amurin bihi ne kuma yake ganin makruh manhiyun anhu ne to yana ganin ta khiri ya kunsa waktalafu هل هي حكم amma su malamai sun yi سني hal هل هي حكم يدرى Shin ita الإباحة hukunci ne wanda ake sanin sa bi shar ko kuma bil hukumun sabitun yuradu bil bara'atil asliyah mana sun yi sabani al ibaha shin da hankali ake sanin ta ko kuma ana saninta ne ta hanyar shari'a alƙaunar rabi shine ibaha iri biyu ce akwai ibaha shar'iyya akwai ibaha a akaliya ibaha shar'iyya ita ce wacce dalilin shari'a ya zo ya tabbatar da ita kamar yanzu da Allah subhanahu wataala yake cewa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba kaga wannan ibaha ce shar'iyya ita kuma ibaha a shi shine duk wani abu na mu'amalar mutane ta yau da kullum wacce ba a san wani dalili wanda ya haramta ta ba to na ya zama mu ba, kuma ibaha ce a ƙaliya wannan shine ma'anar ƙa'ida mashahuriya a wajen malaman usul da malaman ƙawa'idar fitihiyya al fil ashiya al'ibaha saboda Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa sun kawo dalilai waɗanda suke tabbatar da ibaha a ƙaliya wallabi khalaqalakum ma fil kaza yana nuna duk abin da yake cikin ƙasa mu ba ne ko inna allaha farada fara'iza wa harrama wa hadda hududan wa harrama ashiya'a fala tantahiquha wa sakata an ashiya rahmatan bikum min ghairi nisyanin fala fala tabhasu anha kaga wannan yana nuna al-asl fil ashiya al-ibaha ma'anan mahallu shi a cikin hadisi shine kuma yayi shiru a cikin wasu abubuwa saboda haka kada ku yi bincike a kansu shi ne ma'anar wasa kata an ashiya falata ba su ana annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisin yana cewa a'zamul ne turman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi mafi girma zunubi a cikin musulmai shine wanda yayi tambaya ta hanyar wannan tambayar ta sa aka haramta abin da ba haramta ba ina fatan mun gane ala kulli hal wannan shine kashe-kashen al'ibaha guda biyu saboda haka akwai ibaha aqaliya akwai ibaha shar'iyya bambanci tsakaninsu su shine ita ibaha shar'iyya nask yana iya shiga cikin ita kuma ibaha a ƙaliya nask baya shiga cikinta. ta saboda dama ai an wa mutane dama ne nafsi abu a buɗe babu wani dalili saboda haka asali a babin mu'amala da babin sa kaya da babin cin abinci duk wanda ya zo ya haramta shi yake bukata ya kawo dalili ina fatan mun fahimta malam ya ce Wajen wa عليهما مسائل وفي القياس بعضها سيدخل wayin bani alaiha masa'ilu akwai matsaloli da suke hawa kan wannan ibahatun guda biyu shari'a da kuma aliyya wafil ƙiyasi ba mu hata ya duku wani sashin nasu kuma zai shiga cikin babu ƙiyasi to alhamdulillah cikin yi Allah mun kammala baituka 209 waɗanda muka tsara za mu yi wannan daura a kansu kafin na yi jawabin rufewa na kuma ba wa waɗanda suka tsara wannan daura su masu jawabin rufewa za mu ba da ko da minti goma ne a ɗanyi tambayoyi tun da wannan shi ne zaman ƙarshe to tun da baya nan a to ya yi amfani da bakin shi wani awakai kuwa ai ba a ba a zuwa wajen wakil illa idan ta azzarar asil ka'ida ce ita ma ɗan mike dangane da abubuwan da muka ji na fa'idan wannan ilimi da shi da rafanci na kusan shari'a to zarabin mu ne karatu wannan abin ban za mu fara ta wani dukkan kadai kamata mu fara ta wani kamar bayanin da a wajen neman ilimi da ta tafi an yi da ke da ya shiga ilimin da ka ya faro ilimin ta sama to wannan tambayar gaskiya tana da matukar mahimmancin gaske kuma na ji daɗi da Allah ya ƙaddara wasu daga cikin kuskaje je lakcin jiya akwai littafai gaskiya na farawa irin su al'usul min ilmin usul irin su alwarakat duk mutumin da bai taɓa yin usul ba in muka haɗu da shi daga farko a wannan littafin gaskiya ba zai gane wasu abubuwan ba yawwa musamman kasancewar shinagun so mutum zai iya fara daga usul mai ilmin usul ko alwarakat amma kafin nan kafin waɗannan littattafan duk wanda yake so ya fahimci usul da kyau to ya fara karanta fikihu duk wanda bai karanta fikihu ba ba zai gane usul ba so fahimtar usul yana farawa ne daga fahimtar fikihu duk mutumin da bai fahimci fikihu ba ba zai fahimci usul ba Na. to wancan ya riga kan yi sai ka yi bismillah Thank you. ba laifi dai wanda ya sallah amma ba wanda ya ce ba laifi gina masallacin shi gina masallacin kwata-kwata Allah bai hansa ba so ka bambance mu maganarmu mu shine as-salatu fi daril maksuba amma wanda ya ginin abin da yi bai da lada ko guda daya so ba kan mai ginin muka yi magana ba haka ne ko shi ma aikin hajjin shi bai yi ba saboda inna Allah ta'ala la kubalu illa ma malamai ne kowa ya sani to kace me asko mun malam Muhammad Allah ya saka wa malam da alheri hakikatan mun karu sosai da sosai kawo kala ko su bai suka da aka dan gyara mana a cikin alfiyar makaranta misali kamar أجبت الاستقرار استقرار أولى ينتمي بأن يتم ساعة أولى kamar misali idan mun tsaya a aula din zan iya kawo wa wazanin matsala ina ba mana shawara da ko an koma an duba don tsaya wanda ya fi ko ci gaban da ya baya bukata a duba yawo kuma kai sauri ka yi kokari zuciya ka ta zama mai faɗi wajen amsar gyara mu ba wazanin ba ne ya fi damun mu ma'anar mutumin da zai rera ba fassarawa za a yi ba to kula da wazanin shi ya fi amma karatun da ake wanda ake so kowa ya fahimta direct ba na maka inkari wajen wazanin amma mutumin da yake so ya karanta bai wanda ya jikan a fassara mai mayan saurin fahimta to ya kula da yanayin tsarin abin shi ya fi masa daidai shi sa ku a ayoyin ƙur'ani ba wai waƙa da ɗan adam ya tsara ba wasu ayoyin ka haɗa guda biyu ka karanta ya fi ka karanta aya guda ɗaya saboda ma'anarsu za ta fi fitowa so wannan shi nake so ka fahimta so ni ba wazali ba ne ya dame ni asalin ma ni ilmul arud ban iya shi da yawa ba amma abin da ya fi damun mutum da karantawa muke so mu yi ina so a ce baitukan kowa ya iya shi ni iyawa ita ta fi damuna ba wazani ba so ba na da karkacewar wazani wannan shi yake so malam ya fahimta so ba ba wazani bane damuwata saboda haka yanzu idan ka ɗauki wannan misalin da na gyara maka hal yaktazi tikraru aula kaga ma'ana ta cika mana halil amru yaktazi tikrar ko kuma la yaktazi kaga ma'ana ta cika sai kuma ka ce yantami ilaihi ma mas'alatu tayammuni ma'ana akan wannan ka'idar in ka yadda idan ka yadda cewa ya kazi kirar aula ya kazi to sai ka ɗora matsalar tayammu in ka yadda ya kazi kikirar to sai ya zama ya halatta idan ka yi taimama za ka iya sama da sallah da ita in ka yadda kuma la ya kazi to kana kan mazhabar mashurin mazhabar malikiya ba a sallar farin biyu da taimama ɗaya yana so malam muhammad ya fahimce ni na masa gyara da kyakkyawan niyya na biyu kuma ni fassara ce ta dame ni ba wazanin ba ina so da an faɗa kan na fassara ma wani ya gane fassara saboda fa'idar wannan karatun ni a wajena shine in samu waɗanda ni ma za su iya zama halifofi na a maiduguri wannan shine fata na zan ji daɗi a ce yadda malam shahabi ya yi ƙoƙari ya gayyato mu ya kashe kuɗinsa a ce a cikin waɗannan da na koyar akwai wanda wata ran zai hau kujera yana koyar da usul ina ganin na ci nasara kuma a wasu guraren mun samu irin wannan to muna san a jigur ma mu samu saboda haka shi yasa ni fahimta usul din ne ya fi damuna ba wazanin arutun ba kila kun gane yawa to to bismillah mun amsa wannan jiya ba ka zo ba ko ka yi bacci ka nemi karatun jiya a nan layin aka yi tambaya ko yawon wasu so bismillah malam mai bakari ganin na baya e ka kace ne <laughs> ya danganta gaskiya da yanayin ɗalibi shi dai kamar da na kawo muku wani ne da muku ba a jiran bacci nawawi ba a jiran bacci shi kawai yana cikin karatu ɗan baccin da ya zo mai ya ya ci gaba so kowa ya danganta da yanayin yanayinsa gaskiya ni yanzu galibi ko na kwanta da wuri inda ne baccin awa hudu zuwa biyar zan tashi so inda ba na son na tashi cikin dare to bai kamata na kwanta karfe goma ba daidai shine na kwanta sha biyu amma inda na kwanta karfe goma to zuwa karfe biyu uku tola baccin ya kare so wani kuma ba haka ba ne wani kuma zai iya kwanta takwas da rabi ma ya ta bacci sallar asuba sai an kwankwasa mai kofa so kowa yana da yanayi gaskiya kowa da yanayinsu shi yasa ba da magana guda ɗaya ta yanke ba za ta yiwu ba amma kawai abin da ake bukata ne ya zamanto cewa a mutum da ya karanta bacci kawai a matsayin shi na ɗasabin ilimi abin na littafi bugu ya musulmi akwai littafin buguyatul musulmi wanda a yake cewa wai ku bawa suwaye bacci suwa za a bawa bacci na mata ne ko ku bawa suwa jima'i zakaru na to suwa za mu bawa bacci na algauga wato na dan manta saboda kaga kenan a duk ya raba saboda kai ka zama namiji da sosai zama baccin ka baya na'am na'am mala bismillah ya halatta ka karanta taɓawa ne dai karta taba shi ya fi saboda hadisun amurbin izam wanda an yi saɓani akan kan ingancin shi da kuma rauninsa wanda na wasu wasu mai Allah ya masar ƙwar'ana illa tsahir so hadisi ne na amurbin hajjin amma dai taɓa amma dai karanta ba matsala in ta karanta saboda na wasu wasu a da safe yin ya tashi ko da janaba ko ba janaba yana karanta ayoyin ƙarshe na surata Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ard wa al layli wan nahar har zuwa ƙarshe ƙarshen sura ko yana da janaba ko ba shi da janaba kuma yawancin matsalolin mai janaba da mai haila kusan di iri ɗaya ne su malamai sun yi kiyasi kan wannan na ta daga kai na ga wancan na bayan na ya kama yi tambaya a ƙarshe wannan na bayan nan na ƙarshe ya yi tambaya yi eh, bismillah daga kai za mu taƙaita a kanka to ɗaya za kai, a zaɓi wacce ka fi so a ciki sai ka yi sallah a samun kawo gaba a yana ba ta a gida da yi gaba ko kuma sun a zahiri rakatan alfajir ta fi sahun gaba mahimmanci inda anausar salam ya ce khairun mina duniya wa mafiya kuma anausar salam ya tana cikin abubuwan da kowa ya yi tafiya baya barin da ita da hotel ina ga za mu takaita tambayoyin a haka wanda suke take da mahimmanci suna iya rubuta ma a lakcar anjima alhamdulillah Kodiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya ba mu dama muka kammala wannan darasi wanda ya ɗauki kusan awanni goma ana fafatawa kuma baitukan da muka sa baituka ɗari biyu da tara, Allah maɗaukakin sarki cikin taimakonsa da hikimarsa ya kaddara mun kammala wannan baitika shawara da nake yawan maimaita muku ita zan maimaita muku shine duk mutumin da yake so ya zama wani abu a wannan ilimin dole sai ya jajirce wajen muraja'a da muzakara kuma na ji daɗi gaskiya waɗanda suka halarci karatunmu na januwari da yawa daga cikinsu sun bambanta da waɗanda muka fara da su yanzu Ka amsa tambayoyi ma to wannan yana daga cikin fa'idar wannan karatu saboda haka idan Allah maɗaukacin sarki ya sa muna da tsawon rai to yana da kyau ragowar abin da ya rage na baituka mutum ya dage ya halarta yanzu muna da ragowar baiti 882 shi ya rage mana makammala wannan alfiyar insha Allah ta yi wa zuwa uku mu iya gama ta insha Allah muna sa ran haka so yana da kyau a ce kowa ya zage dantse ya dage wajen ya ga cewa ya fahimci wannan karatun yadda ya kamata a ina godiya ta musamman ga malam shu'aibu abubakar wanda shine sababin waɗannan karatuttuka da muka yi yanzu zuwa yanzu mun yi karatuttuka kusan na awa goma sha hudu a garin maiduguri za mu rufe da na sha biyar an jima insha Allah shine sababin wannan karatun haduwan mu ta farko mun haɗu da shi a saudiya fitin daga na allah ya sanya mana kaunar juna ban taɓa zuwa maiduguri ba sai ta dalilin shi zuwan da na yi a januwari shine zuwan farko da ne maiduguri amma kabin nan sai dai labari saboda haka tun wajen shekara biyu uku yake ce min insha allahu za ku zo mai maiduguri ka gabatar da karatun makasudin shari'a shi shi yake faɗa ma saboda shi ne karatun da ya sanni da shi kuma shi ya fi gani ina karantarwa a gidan tv Yau, in banda daga bayan nan ne aka fara ta usul ɗin da su iya saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya cika masa wannan burin a Januwari ya ce mun kawai kasa rana to na yanzu ma mun yi kamar ba za a zo ba kawai bai kai sati uku ba ya kira ni ya ya kamata kasa rana ni ma a ranar na mai waya na ce kawai mu sa ashirin ga wata ina mitin ma lokacin da ya kira ni so ba mu fara muna cikin ɗakin mitin ɗin ni ma na fito na bashi amsa saboda haka muna fatan wannan alkhairi da ya dasa Allah ya saka maka da alkhairi duk kuma abin da ya kashe wajen wannan karatu wannan guri ma da aka karatu in banda makarantar shi ke sai an ɗauki haya to duk waɗannan abubuwan da ya kashe muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya bashi ninkin ba ninkin sannan kuma ina godiya ga waɗanda suka taimaka masa wajen tsara wannan daurar musamman su malam abubakar da koyaushe ina ganin su da wannan malam bagura ko so allah ya sassaka musu da alkhairi kuma kuma da kuka ba mu haɗin kai allah ya saka muku da alkhairi saboda akwai fuskokin da nake tuna duka waɗannan awoyin guda goma tare da su mukai musamman waɗannan 'yan samarin guda biyu tunda aka fara suna gaba kuma suna gaba ha aka gama haka ake so mutum ya zama a gaba gaba so muna roƙon Allah ya bamu damar kammala wannan littafin in dai muka kammala wannan littafin mutum ya muraja'a zai samu wani abu mai kauri a ilimin usul Allah ya bamu dan cewa zan mika abin magana zuwa ga malam Abubakar sai ya tsara mana waɗanda ya kamata su yi mana jawabin rufewa

abu na farko da zan yi